bayan ka yamuwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da yammacin asabar goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da bakwai ga watan maris alif dubu biyu da da ashirin 2026 miladiya a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike ƙarshen aya ta saba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu al-imran a yau za mu tashi a farkon aya ta saba'in da biyar, faɗin Allah ta'ala wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilay har zuwa ƙarshen aya kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aladan Allah idan mutum yana azumi ya taba mace ba muharramarsa ba da gangan azumin shi ya kai azumin shi bai karye ba bai karye ba sai dai ya aikata laifi domin haramun ya aikata amma azumi bai kare ba wannan ya ce Allah ya kara malar lafiya ga tambaya mata ta ce na ce mata idan ta fita a bakin aurenta na kama hanya na tafi wajen neman halak da na dawo sai ta ce mun ka ce in na fita a bakacin aure na azan na fita na sai kaci ni kuma na ce tashi ki tafi gidanku kin samu shaidan da zaki kin samu shaidan zuwa gida malam ta tafi kuma wallahi ina son ta aje gidansu babanta ya hana da ganinta ta yi mun daidai ƙwarai da gaske ya yi daidai mana kan ka ce ba 'yan don gida kuma ka zo ganin ta ne ya matsayin sakin to kaga shi ya ma tabbatar da take yin <laughs> Allah ya kyauta malam ya zan yi ne dan wallahi ina son ta a sha lafiya ni abin da nake cewa matasa kafin su yi aure da ma waɗanda ba matasan ba su san menene haƙoƙin da ke tattare da auren da hukunce-hukunce a san su ya fi muhimmanci zama da yin auren rashin sanin waɗannan abubuwan shi ke kawo matsaloli daga mazan san mata kaga cewa da kai in ta fita a bakacin aurenta yana nuna akwai wani fita ne daban da ya sa kai mata wannan togaci ya kai cikin ka jingine shi ba kiyo kati ba don kati ta fita siyowa amma kuma itilakin sa haka a sake in ta fita kati ta siya mai dai ko lekawa ta ta ce wata salamu alaikum ta fita ko shi ke na aure ya zama matsala sannan idan ka faɗa shi ma ba a zartar da saki kai tsaye an tambaye ka mai nake ne ka zo ka tashi ka ce wata je gidansu ta samu dalilin da ya sa za ta je gida to duk me kake nufi cikin kai ba cikin kai ba idan ka san kana son ta waye ce ka ce ka tafi gida shi za kullum muke cewa a daina jingine wa mata suke domin matan nan wawaye ne a nan gurin ya kai mata suna da bala'in rauni da sakaci idan aka jingina sakin kuma sai sun aikata abin da aka jingina sakin da shi kar ma ku daina Yan sakin ta za ka yi sakita ba take ta zaka me zaka ne cewa baka cin aurenta kuma ka zo kana ta mana kuka kai kana santa kana santa ta kawai ce bakka ka je ka ce ka zo gurin ta kai da ya hana ka ganin ta ma a takaice dai maganar ka tana buƙatar tafsilat ne bayanai ake so a ji daga bakinka da ita kanta matar menene dalilin da ya sa maka ce kanta fita shin aikin da ta fita ta yi yanzu fiyo shi shine abin da ka hana ta kuku a wani abin ne daban kai ila ba mamaki wani wuri za ka daban kace ba za ta ta ce kana son zuwa kace in ta fita ba ke auren ta amma ta fita ce ta siyo ka shin ya faɗa lokaci ma wala Allah ya ce daga yanzu in ta fita daga nan zuwa al'asar kika kuskure ki fita ba ke auren ki ki da ke ko bayan magariba shi da ke siyo kaki misali duka illa abuwa ne da duka ya san su so har yanzu ba za a ce auren kawai ya mutu ba saki ne ko ba saki bane amma dai cewa da kai ta je gida ba manta ya kyauta da ya hada ka ganin ta sai ka zo da iyayenka a zauna a zauna a ja maka kunne yawa idan auren ba karewa ya ba a haƙuri ta koma in yana nan a matsayin saki ne shi kenan an san saki ne in ba saki bane kuma shi kenan kuma amma dai sai an yi bayanai ba za a yi hukunci kai tsaye yanzu a ce auren yana nan ko baya nan ba sau da mu kiyaye samari ku daina saurin fushi ku zo masu tunani da hankali da hangen nesa kai namiji ne kana da hankali shi yasa Allah ya bada saki a hannunka ba da sakin a hannun mace ba wadda ta mace da hankalin da take tunani an gane ko da abin da ke zuciya ta ba ta ita za ta bi kuma take tunani ka kalli gaba da baya da ka yi tunanin ma ka tuna cewa in ta tafiya za ka yi kila da baka ce ta je gida ba kuma sai baka yin ba ka tashi ka biya mata kai a dole kai ga ka mai gida Allah ya kyauta ka je ka tura wakilan ka samu mahaifinta a je a zama a yi magana da su ni shawara da ba baka kenan wala cikin bayanan za a gano kan zara shin sakin ya tabbata ko bai tabbata ba gaskiya amma yanzu zan yi baka fatawa waya matsayin auren ka ba sai a ciki kayi kwalla wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara lafiya da nisan fara wallahi wani rubutun sai a hankali sai ka rasa mata ina za ka samu rubutun wallahi daga rubutun ne to na gano wai malam tambaya ta ita ce mala'ika da yake cire mutane rai shin hada dabbobi ma shi yake cire musu kana ganin za a ware mala'ikan dabbobi daban da mutane daban ne kai malakul mawuti kawai duka gaba ɗaya ne wannan dabbobi shi ke shirya kare da eh, shi ke shirya Kuli ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum da ila sun turja'un na'am wato har kai kake ganin shi da yawa yanzu ba ka ganin mutane a cikin mota sai su hatsari duk mutane su mutu sai ka ce yaushe ya cire na wannan ya cire na wannan ya cire wannan halittar mala'ika ba irin halittar dan adam bane kuma duk shi din ne shi ne zai yake cira yana da ma’aikatarsa a ƙarƙashin shi shi ne dai malakul mautu da yawa shi ke cire wa dabbobi shi ke cire wa mutane shi ke cire wa aljanu yawa shi ke cire na annabawa shi ke cire na mara mala'iku yan uwansa shi ma kuma shi zai cire nashi da kashi ƙwarai da gaske dan shi ma sai ya mutu kullum man alaiha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dole sai ya musu ba yawa wannan ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibada da fatan kana lafiya Allah ya kara ibadunmu ina barin addu'a wajen yan uwa musulmi Allah ya biya min bukatuna Allah ya biya wa kowa bukatunsa Allah ya sa ka da alkhairi na gode to Allah ya biya mana dukkan bukatun namu gaba da kai ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara lafiya da kaifin basira Allah tambaya ta ita ce an ce ranar tashin alkiyama wai wa'inda ka ba sadaka da wai ta kansu za ka fi ka wuce a janna ba gaskiya ba ne ko rika fahimtar magana abinda anan salama yake cewa ne almuminu fi zilli sadaqatihi yi al-qiyamah shi mumini yana karkashin inuwar sadakar sada ya yi a ranar tashin alkiyama ranar alkiyama rana za a yi mai zafi akwai ahawal musibu iri-iri to wannan musibin akwai waɗansu bayan allah a inuwa kusan hadisin mutane bakwai to akwai irin wannan shi kuma mai sadaka a duniya yana karkashin inuwar sadaka shi za ta yi masa inuwa ne ba wai zai taka mutanen da ya ba sadaka ba shi ne wa'alan hadisi yana ƙarƙashin ilwar ta ranar tashin wa, ilwar sadakar da yake yi sadaka mai ƙoƙari mu yawaita sadaka Allah ya karɓi ba don wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malar lafiya amin malam mun kasance muna son jin karatunka Allah ya saka da alkhairi sai dai kashi akwai wani ɗan agaji ya ce akwai wani ɗan agaji ɗan takura ne yana takura mana sosai ba damar mutum ya ɗan fanta ya huta sai ya takura maka malar dan Allah dan Allah dan Allah hankali su ka masa wa'azi eh da baya nan muna jin daɗin wa'azinka amma yanzu su kawai dai to sai ya shiru kuma idan ɗaya daga cikinmu zai mai magana sai yana mana kurjini sai mu kasa Ba la masa wa'azi a sharuwa lafiya ya ce daga tsara da anz motors ato haka to haka ni ban sallan agarin ba wane ne ko haram mani ni dai ba ni ba ne ko? ko gane ta gwada ne ba shi bane shi ba da su ai aka kace wani yau ga nura ne eh ga sanin shi ma ba shi ba ne ko yau ga wani can ga can da yawa to ni abin da nake kira a gare shi din da ban san kowa ne ne ba farko dai kai kai hakuri ka san cewa dan agaji yana aikin sa ne idan ka ya ja hankali akan wani abu to da ya dace ne yi haka din ne kai kuma dan agaji kar ka zama mai matsawa mutane bayan Allah duk wanda da yana iya dan hutawa amma kada ya zama hutunka wanda za ka takura ma wasu ko ya yawa ta yadda kana bacci ma kai ta mana tusa a cikin masallaci gaskiya kwarai da gaskiya duk zai iya faruwa so ka zama dai dan sai su sai su in ka gaji ka huta a baka ka huta shi addinin nan babu takurawa ma ala alaikum fi dini min haraj kwarai da gaskiya ba takura kuma ma yushaddu hadha dini ahadun illa ghalabahu ba tsanantawa a gani sadaka inna dina yusuf addini yana da sauki addini mabni ala yusuf wa laysa mabni ala yusuf ka da Allah ina kira ga dukkan yan agaji ma gaba daya a zaman to masu sai ce dama wajen mu'amala da waɗanda suke halarta mahalarta tafsiri da yan hizba ma haka duka a mu'amalanci kowa da kyautatawa da mutuntawa kai ma kuma ko in ce sauran al'umma sun cewa yan agajin na abokanan ku ne abin da aka ce a yi don maslaha ne muna fata Allah ya yarda da mu gaba da alhaji adamu ya shago da ya sanya naira dubu goma a kan bin ijaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa a mijani wannan wasu kaɗan ne daga cikin ayyukan ijaba da nake so faɗa mana wanda waɗannan ayyuka wallahi duk shekara ƙaruwa suke mana wannan na daga cikin abin da a bara ne mana kusan ce a bara zuwa yanzu ko zuwa bana amma duk shekara yana karuwa akan duk gabar da kaji an yi magana akan sai ya gabu so har yanzu ne muna a fili wa yan masu albarka waɗanda Allah madaukin sarki ya ba su dukiya ya kuma ba su dama da ikon taimakawa to su taimaka don Allah akan da ijaba shi ne yana ta wulkitawa amma ijaba kaɗai ba har da masallaci shi masallaci da ƙofofi na duka amma na a kasu don ba da masallaci ana aikace aikace wanda kuna kallon ga wani aiki na an dauko shi wanda kuka ta kawo shawarwari akai ba ma shi kaɗai ba ne aiki saboda aka jama'a da Allah ka taimaka fi da. na daga cikin ayyukan da ijaba ta yi wanda kuma har yanzu tana kai akwai mutane biyu waɗanda ta ɗauki nauyin karatun su tun daga farko har ƙarshe a jami'ar Kaduna mutum biyu jami'ar Kasu sannan akwai mutum ɗaya a Federal University Dutsen ma ta jihar Katsina sannan akwai waɗansu ɗalibai da aka ɗauki nauyin registration ɗinsu tsawon mutum goma adadin mutum goma a nan kaduna polytechnic sannan akwai kuma ɗalibai guda ashirin da shida waɗanda suke ƙarƙashin ijaba suna secondary school ma'ana babban secondary sannan akwai ɗalibai mutum goma waɗanda suke primary ƙaramar secondary sannan akwai ɗalibai mutum goma sha biyar waɗanda ake ɗaukar nauyinsu kama daga islamiyya da haddasa alƙur'ani ta da kuma islamiyya ta can sannan kuma akwai ɗalibai mutum takwas wanda su taimaka musu aka yi ba gaba ɗaya aka yi musu kuma amma an ba su gudun ba daga wanda a cika kuɗin makaranta ko kaza an gane wannan ko kuɗin registration aka cika musu a banan nan to a gaskiya akwai waɗansu makarantu guda biyu waɗanda suke taimakawa suna ba da gudunmawa da sukan ba da gurbin karatu ga marayun nan na cikin ijaba daga ciki kan gaba makarantar mu'assasa ta nan cikin hanyar malam bello wanda dan uwa malam amur da yake jagoranta mana addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma dauka ta sannan akwai wannan makaranta da take yamma da jikin wannan masallaci peace formula su ma suna ba mu gurbi na karatu su duka wannan makarantu guda biyu gaskiya ba zan manta da su ba muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah mu dake sarki ya sa a mizani da kuma ainihin wato karo mana ire-iren su Allah mu dake sarki ya shige da mu bismillah malam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 إليك نعم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake bayani dangane da adalci na addinin musulunci ayoyi da dama a baya addinin musulunci ya yi bayanai akan halayen yahudawa da nasara irin mugunyar halayensu marasa kyau marasa daɗi da adalci da insafi da addinin musulunci yake da shi idan mutum ya zamanto yana aikata wani aiki na kwarai amma kuma yana da na alkhairi to baya kushe shi gaba daya ya manta da alkhairin nasa ma ya ya cikin mummunan aikin a'a mutumin kwarai yakan faɗi alkhairin ka kamar yadda yakan faɗi kurakuran ka ko sharrin naka ina fata ana fahimta shi yasa a dangane da mu'amala ta zamantakewar aure annabi sallallahu alaihi Wasallama yake cewa la yafruku mu'minu mu'mina mu'mini baya charan mu'mina an gane ko in dai mutum mumini ne ba zai taɓa kyarcan mumina ɗar uwarsa bai zarge ta ya sauki ta ya ce ba ta da alkhairi gabaki ɗaya wallahi wannan ba muminin gaskiya bane annabi ya ce in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wace karhe ya soke ta a wasu dabi'u to sai ya yarda da ita ya yarda ta a wasu dabi'u da mu'amalolin ta masu kyau sai ce ai tana da dabi'u masu kyau kyawawa to haka mumini yake shi yasa addinin musulunci a nan ma sai ya musu adalci Allah ya ce wa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi akwai mutanen kirki man in ta'amanhu bi qintarin wanda idan ka bashi aminci fazinta amanu ne ka shi amana in tsar mana dukiya mai yawa ma dudu mai yawa gaske kan buzo ka bashi amana da ajiye maka Allah ce yu'addihi ilayka wallahi zai maido maka da amana nan da ka shi, ba tare da ya ci ko kusiti ba ko kuma zai ciwo ba gashi kuma ahlul kitabi Allah yace ka Abdullahi ibn Salam ka Abdullahi ibn Salam wanda ainihin wato ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ba yahudi ne amma da annabi ya zo ya musulunta ya ba da imani da gaskiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne kafin zuwan musuluncin dama yana da ɗabi'u kyawawa mutum ne mai matsayi a cikin jama'arsa amintacce ne kuma jagora ne a cikinsu har ma imamul bukhari ya fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya tambaye yahudawan wanda suke madina ce musu ayyu rajulin abdullahi fikum abdullahi waye shi a cikin ku ikira wannan suna kuma shi sunansa kenan ko kafin ma zo musuluncin abdullahi sunan shi waye shi wannan qalu sai suka ce khairuna ai shi ne mafi alkhairin cikin mu wabnu khairina kuma dan mafi alkhairin cikin mu mara da shi da ubansa dan mutanen kirki ne wa sayyiduna kuma shugaban mu ne wabnu sayyiduna kuma dan shugaban mu ne shi kaga yana da matsayi mai kima da daraja a cikin su to har annabi sallama yake tambayar su yake ce musu idan abdullahi ya ibn salam ya yi imani kuma za ku imani shi ka ce tab ai da gudu za mu imani duk da ma dai da wuya a ce ya imani saboda mutum mai hankali ne shi ne kaza mai kaza mai kaza kawai sai abdullahi ibn salam ya bayyana dama yana nan ya ɓoye a baya ya furta kalmar shahada don maimaitawa ma yayi dan ce kawai suka canza ka san yahudu tuba babu mal munafiki ne kai dan kaza kaza mun suka fara sukar shi sabanin yanzu yanzu na suka yabe shi kaga yahudawa to wannan bawan Allah sau da yawa duk lokacin da aka faɗi wani hali na kwarai na kirki gane da wato sahabban manzo Allah sallama yahudawa haka da shine kan ga wanda ake fara buga misali da shi wajen nuna amintaka din shine wata rana yake cewa ina cikin Madina sai na ji mutane suna ta fitowa suna tarbar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ce lamma dakala annabi sallallahu alaihi wasallam madina in dakala nasu ilai mutane suka yi tururuwa aka kango ana zuwa ana ta murna ana ja'a rasulullah ja'a rasulullah ja'a rasulullah ana ta murna masu waka suna yi tsala albadru alaina min saniyatil wada har zuwa ƙarshe ana ta yi wannan sai ce ni ma sai na fito daga ga waye wannan rasulullah dan da ake magana sai na fito ya ce na ga an yi cincirun da an kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo na kutsa cikin mutane na bubbuta na leƙa an gawa ne ne manzan Allah ya ce wallahi sai na ga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina kallon fuskar shi ya ce falan maskabitu wajahahu arabtu anna wajahahu laysa bikazzab daga kallon fuskar sa na san wannan mutumin ba makaryaci bane abu na farko ne ya fara jikin tun daga nan ya zama so ya fara tunani akan addinin musulunci har ya karɓi addinin to ana cewa wani mutum ne ya ba shi ajiya da dirhami ko iya dubu biyu ya ba shi amana kuma sai ya ba shi amanar yadda ya ba shi ba tare da ya taɓa ba amma mutum cewa an ba shi wannan amanar gaskiya magana ce wanda ba ta da wani asali ba babu tushe a kanta domin magana ne wanda wasu daga cikin malamai sun kawo shi kamar ainihin wato imamul bazawi ya kawo amma gaskiya babu wani madogara ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan an gane ko ubangiji ta ala ce to akwai su a cikin yahudawa minhum man ta'amanu bil akwai kuma har ila yau a cikin su yahudawa wanda idan ka bashi amana na dinari ɗaya tal ba in tsar ba mai yawa kamar yadda aka ba wancan a wannan dinari ɗaya tal idan ka bashi amana la yu'addihi ilayka wallahi ba zai dawo maka da shi ba illa ma tare alaihi qaima kai ka tsaya tsayin daka ka bi shi da kafa ka tsaya kofar gidan shi da ya hude fara to zami da kai an jima ka bi shi kasuwa bi baka bi shi kaza ka dinga bin sa har sai ya baka hakkin ka hinari ɗaya ba zai baka wallahi in ka bashi amana zai ci akwai su a cikin irin wa'annan Shi ne ma'ana illa ma ta alaihi qaima ai ma'ana la tufariqahu kar ka bar shi ka matsa masa lamba amma ta farar ta hukun karahu duk lokacin da ta manta da shi ba kai magana ba to an jima zai inkari ya ce baka bashi komai ba yana iya cewa mai wasu muka haka da kai a ina muka haɗu ya maka karya ya yi hudin wannan magana to a nan gudun sai aka ce ka abu gurin ashraf ka bar ka abu ashraf wanda shi kuma ƙuraishawa suka bashi amana na di'ari wallahi sai da yayi jayayya wani bakure shi ne ya bashi ajiya ce shi bai san da wannan magana shi ka abu ashraf a wato yana daga cikin bai na bahan an gane ku mahaifiyarsa ba yahudiya ce daga cikin yahudan barin da zai ce ba yahude an gane ku wanda yana daga cikin shugaba a cikin innonan cikin ta? yana zaune a wani hisin wato shingensa wanda ke kusa da ainihin wato madina a wannan lokacin yanzu ma cikin madina ne yana dab da masallacin kuba a unguwar kuba din an gane ku ya halarci addinin musulunci amma bai musulunta ba mutum ne wanda yake ya kasance mawaki ya zama to yana amfani da waka da fasahar da Allah ya bashi yana zargi yana yi wa annabi zambo yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi har ma yana zaburar da waɗansu kabilu na larabawa da wasu kabilu waɗanda suke da yahudawa don su ainihin wato cutar da manzo Allah su fito na fito da shi wannan yasa annabi ya cuci kwarai da gaske da abin da yake yi annabi ya ba sahabbai dama ya ce wane ne zai zo min da kansa sakamakon shi gidan aljanna annabi ya bada a kashe shi rak abin nan mana wanted ko ba zo da kan ba an fahimta shi da abdullahi ibn salam ya je zartar da wannan hukunci ya kisan kai wanda dama can shi abokinsa ne da hikimomi da hila da dabara irin ta mayaki kwararre ya je zartar da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan shine wato misalin irin yahudawa akwai na kirki a cikin su akwai kuma na banza kaga daidai da fadin Allah ta'ala da yace laisu sawa'a ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ala al-layli wa hum yasjudun akwai irin wayannan daidai ne kamar yadda Allah ya ce minhum ummatun muqtasida kasirun minhum amma akwai mutane takaitattu a cikin wanda ba mugaye bane suna takaitawa su ba mugaye bane ba sa tsananta cutarwa da addinin musulunci amma fa mafi yawa a cikin su fasikai ne sa'a baya kuma wa kasirun minhum sa'a baya ya amalun umtan da haka ta ga a ce ba a zuwa a kudin goro a ce duk wani mai huje kaza duk wani kaza a cikin su akwai waɗanda suke suna da ɗabi'u waɗanda za ka iya ware su daga cikin waɗanda suke mugaya ubangiji ta ala yake cewa ba zai baka wannan ba zalika bi annahum za su faɗi wannan ne su juhudun wannan amanar da aka ba su zalika bi annahum qalu laysa alaina fi ummiyin saboda suna cewa ai mu ba mu da wani wato hanya shine sabili ummiyai din nan ana nufin larabawa saboda wai su al'umma ne waɗanda ba su da ilimin rubutu ba su da ilimin karatu amma su yahudawa suna da ilimi na rubutu da karatu da duk wani civilization da ƙwarewa na zamani da arziki duka sun mallake shi kuma suna yi kamar yadda kake gani a yanzu dai haka suna yi abubuwan da suke yi an gane wannan ko ma'anar sabil abin da suke nufi anan ba wai hanya ta kaza ba na abin da suke nufi su duk abin da suka ce na balarabe da wanda ba balarabe ba in duk sun kwace sun taka sun kashe to sun kashe banza ba zunubi ba abin da zai same su abin da suke gani kenan duba irin su mutuncin da suke su ganin suke ko duk abin da suke sun yi sidda eh, ne ba manta raka ba su sidda ne komai na su ne. su kwace dukiyoyin Falasɗinawa, su kashe Falasɗinawa, babu kuma abin da za a yi su tunanin su babu wani hanya laysa alaina fil da sabilun sabilun ai ismun lihtilalihim muka mamaye su muka zalunce su ba mu da wani dalili kawai mun yi daidai shi da tunanin su ubangiji ta ala ce wa yaquluna ala allahi suna furta ƙarya ga Allah wajen jingina maka wannan magana a cikin attaura halin Allah bai faɗa ba wahum ya'lamuna suna sane annahum kadibuna cewa su makaryata ne ay lam yaqulu zalika an jahlin bai yu'adhiru ba sun faɗa hakan bane bisa jahilci dan a basu uzuri a'a da gaske suke faɗa cewa an suka zalunci mutum kawai sun sun sun sun yi a banza ma'ana ba sai zan ce shi ma'ana kamar sun taɓa banza ko sun kashe banza ko sun ɓace dukiya a banza ba wanda da ke zuwa ya ce wani abu su kawai ce kawai ta take ganin abubuwan da suke aikatawa na ta'annufi a bangasa Allah ta'ala ya tsare mu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam al-Tabari ya kawo shi a cikin tafsirin sa haka Ibn Abi Hatim ya fitar da hadisin shi ma cikin tafsirin sa hadisi ne marfu'i yani ko inda wasu daga cikin malamai suna cewa hadisi ne mursal saboda Sa'id ibn Jubair tabi'i ne ɗaya daga cikin marwaja hadisi amma isnadin sa mai kyau ne an gane wannan ko kuma Ahmad Shakir ya inganta hadisi idan ka duba cikin tafsirin tsabari za ga wannan zance juz'i na shida shafi na ɗari wato shida da ashirin da biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wato kazaba ada'ullah maƙaryata ko maƙiya Allah sun yi ƙarya ma min shay'in fil jahiliyyati illa wa huwa tahta qadami wai babu wani abu a jahiliya face yana ƙarƙashina ai mansukun matruk mana wani abu ne wanda yake an shafe shi an bar shi illal amana wai in banta amana fa innaha mu'addatun ila al-birri wal fajr ko ila al-barri wal fajr ita amana ana bada ita ga wanda yake mai da'a da wanda yake fajir ana suna kafa hujja da wannan dan ganin cewa a su za a ga ba su amana su ma amma kuma ga su azzalimai ubangiji ta ala ce bala wannan magana da suka faɗa haka take an gane wannan ko ma'ana man aufa bi ahadihi duk wanda ya cika alƙawarin da ke sa da ubangiji na imani da bauta ma Allah shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba kai alladhi ahada Allah alai alƙawarin da yawa Allah alƙawari bi ahadin lahi min ada'il amanati na bayar da amanar da aka daura musu taka ya kuma ji tsoron Allah an gane ko bi tarkil khiyanati wal ma'asi ya bar yin zambo da ciwaciwa da yaudara ya daina saban Allah wa amala ta'ati ya aikata aikin kwarai to fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah yana son masu tsoronsa kaga wannan lafazin bara tana ainihin wato korewa ne suka ce nafiyun nafiyun isbatin ana kore abin da yake dama korewa ne ko tabbatarwa ne saboda haka bala din nan eh da gaske man aufa bi ahlihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoronsa waɗanda suke jin tsoro a kansa dan su samu su tsira a duniya da kuma gobe kiyama amma in dai mutum ya zama tuciya ba mai tsoron Allah bane ya zama ya tafi da siffa ta jahilci to sai Allah ta'ala ba zai kare shi ba zai masa azaba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Imam al-Bukhari da Muslim rawaito hadisi ita wannan hadisin hadisin Abdullahi dan Amr ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan kaga yanzu suna yin ƙaryar abin da Allah bai faɗa ba suka ce haka ne to wannan hadisin yana yin raddi game da irin wannan Allah ya ce duk mutumin da ya kasance akan waɗansu ɗabi'u guda biyu guda hudu ya zamanto tsantsan munafiki munafikin ba tsantsa an gane ko Allah ya ce wa man kana fihi khaslatun minhunna duk wanda ko ya kasance yana da wata ɗabi'a daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu to kana fihi khaslatun minan nifaqi yana da wani kaso a cikin ɗabi'u na munafunci hatta ya da'a har sai ya bar wannan ɗabi'a daga cikin wayannan annabi ce idza atumila kan shine wanda idan aka bashi amana zai ci amana ce ka rike wannan amana ta dukiya ko ta magana ko ta wani aiki ko ta aure duk waɗannan amana ka ci amana to wannan akwai alamar munafunci a tare da mutum wa idza haddatha kaza idan ya tashi magana kuma ce ya karya kaga wa'annan ana ba su amana suna ce kuma su makaryata ne wa idan hada gadar sannan kuma idan ya yi alƙawari sai yayi fajirci mana ya zamanto cewa bai cika alƙawari ba wasu suna cewa akan yi mutum alƙawari da shi za a yi abu kaza lokaci kaza a ajiye kuma su ki ba ma za ka ganshi kuma zai baka uzuri ba babu wani uzuri karɓaɓɓe wannan duka alama ce ta munafunci sannan annabi ya ce wa idan khasama fajar idan aka yi jayayya da shi ana rikici aka ce wani ka yi haƙuri ka bar maganar nan sai ce shi ba zai yarda ba ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zai yi ba kawai a ba shi haƙuri a ja kunnansa a yi masa nasiha duka ya yi kamar bai ba ji ba ya ce ba zai yi ba to wannan duka alamu idan suka haɗu guda hudun nan a tattare da mutum to wannan tsantsan munafiki amma idan ya zama yana da ɗabi'a ɗaya a cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu to yana da wani ɓangare daga cikin ɗabi'un munafunci wannan hadisi ingantacce ne ɗabi'u ne waɗanda aka ambata a cikin wannan hadisi wanda duk mutumin ke zama ya siffantu da su to ya zama to ya siffantu da munafunci Allah ya tsare mu sai dai abin da ya kamata mu sani shine shi munafunci iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi wato munafunci da ake kudurcewa a zuci wanda mutum ya yarda jini da tsoka da gangan jikinsa kawai ya yarda da wannan abin da ya kudurce na munafunci an gane wannan ko sannan kuma akwai al-i'tiqad wanda yake shi kuma ba i'tiqadi ba da i'tiqadu wala an-nifaqul amali ne wato munafunci da aiki a aikace aikin ka ke nuna kai munafiki ne yanzu kamar waɗannan ababe da annabi ya ambata a cikin wannan hadisi ayyuka ne dukkanin su to ai eh, wato an-nifaqul amali ne wato a aikace ne aikin ka ke nuna cewa kai munafikin ne amma a zuciyar zuciyarka kila baka yarda da abun ba ba ka aminta da shi bane aikin ka ke nuna haka so wanda yake irin wannan shi munafiki ne wanda yake akwai sauki akan munafincin sa amma wanda yake yin wani itiqadi a zuciyarsa na munafunci, to wannan ya fada cikin babban munafunci, wanda wannan aqida ce wanda ta ainihin wato saba ma ainihin wato addini wanda mutum zai fada cikin fushin Allah Allah wanda ke sarki ya tsare mu an gane wannan ko sannan ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yana bayani akan nifaqul i'tiqadi ya ce da faƙul itikadi ɗin nan guda shida ne don ukansu guda shida ne na ƙudurcewa ya ce na farko akwai takazibur rasul ƙaryata manzan Allah ɗan mutumin da ya ƙudirce ƙaryata annaba a zuciyarsa da wannan ya fita a cikin addinin musulunci ɗan ɗan munafiki ne a au takazibu ba'd ma a bihi ko kuma mutum ya ƙaryata wani bangare daga cikin abin da manzan Allah sallama ya zo da shi ka yadda da wani abu ba ka yadda da wani ba au ba'd ma ja'a bihi rasul ko kuma wani abu da sauran annabawa suka zo da shi ka kiyarda ko bugun ka kyamaci abin ya zama kana jin haushinsa duka wannan munafunci ne awul masarratu bi inqifad dinir rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaga mutum yana murna yana farin ciki yana jin daɗi saboda addinin musulunci ya kasanta to wannan babban munafiki ne kuma ya kafirta Allah ya tsare mu ko kaga mutum al ya bi intisari dinir rasul ya zama yana jin haushi kuma ya zai addinin musulunci da addinin manzon Allah ya ci nasara shi kuma yana jin haushi to wannan shi kuma ya zama cikin munafiki shi ma gane wannan ko Allah ta'ala ya tsare mu waɗannan abubuwa idan muka kalle su duka dai abinda aya take nuna mana kamar yadda na faɗa amana da ainihin wato addinin musulunci yayi da adalci yayi ma waɗannan yahudawa da nasara duk yadda ya kwankwashe su a baya to koda an zo bayanin haka to akwai mutanen kirki waɗanda su suna da amana ba duka aka aka zama ɗaya ba to kai ma ka zama mai wannan sifa a duk wanda zaka mu'amalanta sanda mutum ya yi ba daidai ba akan kuskurensa ka faɗi rashin kuskuren nashi ka faɗi rashin daidan cikin hikima amma idan yayi yi daidai kuma ka faɗi inda daidai ne wannan ita ce amana sai Allah ya ce mu إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم da yake yana daga cikin cin amana da ahli kitabi suke yi wajen karɓar dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba shine canza littafin Allah abin da su suke so kamar yadda suka dinga wallafa wallafan New Testament iri-iri haka sun yi shi ne gurgurun yadda abin da suke so ya daidai da bukatunsu daga ciki caccanza bayanai na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka yi bayani cikin attaura da Injila duka an yi musu bayanin waɗannan littattafai shi yasa nan sai Allah ya ja kunnan su yake cewa innal ladina yashtaruna bi llah wato wannan aya ta sauka ne kamar da wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo cewa lokacin da wani mutum dan kasuwa ya zo zai sai da abin sa sai ya rantsuwa akan cewa shi ma wallahi bai samu a akan kaza ba kamar yadda wannan dabi'ar wasu a cikin yan kasuwa ne rantsuwa nawa zaka sai da min da wannan siyan min da shi naira goma sai ce maka wallahi ni kaina ko a naira goma sha uku ban samu ba yake so ka ƙara masa riba a kan goma sha uku kuma ƙila a naira goma ya ce kaga already ya kara uku a sama sannan yana so ka mai ƙari a kan wannan abin da ya ambata ya yi rantsuwa a kan ƙarya kuma alhalin ya san ƙarya yake yi sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahdillah Lallai, waɗanda suke dawa ya tabdilun shine yashtarun ma'ana suke canzawa alƙawarin da Allah ya yi musu na imani a cikin littattafansu da cewa su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bayar da amanar da aka ba su wa aimanihim da kuma rantsuwar da suke yi akan ƙarya ba da gaskiya ba sun yi wannan ne don su samu wani abun da yake samanan kalilan abun duniya dan kaɗan nawa za a baka kai ƙarya yanzu idan kai rantsuwa akan farashin kayanka bisa ƙarya abin da za a baka da riba kika guda nawa yake sai da yawa amma kai rantsuwa akan ƙarya ubangiji ta ala ce to wayar irin wa'annan ulaika la kala irin wa'annan ba su da rabo lafazin khalaq ana nufin nasib ba su da rabo lahum fil akhirati a ranar lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai yi musu magana ba wala yuzakkihim ko kuma wala yanzuru ilaihim Allah ko kallon su ba zai ba a ranar tashin kiyama walahum azabun alim kuma suna da azaba mai tsanani lafazin taskiya ran Allah ba zai karkace su ba kuma a lahiran suna da ukuba wanda yake mai tsanani hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallama yake cewa akwai wasu mutane uku waɗanda Allah ko kallon su ba zai yi ba Allah ba zai tsafake su ba Allah kuma ba zai yi musu ainihin wato rahama ba kuma suna da azaba mai radadi a ranar tashin alkiyama daga ciki shine annabi yake cewa mutumin da wanda ya zamanto muqar wato mutum ya shiga cikin halin yayin da matsi ko matafiyin da guzurinsa ya kare ko wanda abincinsa ya kare ya zo gurin ka ka taimake shi kana da abin da zaka taimake shi sai ka hana shi da gangan ka ce ba za ka mashi ba wallahi Allah ko kallon gaba zai bara na tashin alkiyama wanda ya hana kana da shin za kuma ka taimake shi kuma sannan shi din mabukacin ne ya fada cikin istirarin mutsar ne sai ka yi to Allah mu fi sarki ko kallon ka ba zai bara na tashin alkiyama ya ce ko ruwa ka dan san min da Allah ko abinci ka bare in ci ka hana shi to Allah ta'ala ba zai kalle ka bara na tashin alkiyama mutum ta biyu shine mutumin da ya yi mubaya ga shugaba zaɓaɓɓe na siyasa ko wanda aka ɗaura ko wani basarake amma fa ya yi masa mu baya'a ne don duniya don gobe in ya zo neman kwangila a bashi ba don shugaban ya dace da wannan mukamin ba an fahimta ya yi mu mubaya'a ne don duniya kawai don gyara ainihin wato shefanansa to wannan mutumin ko kallonsa Allah ba zai bar ranar tashin alkiyama kuma Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radari mutum da uku shine mutumin da ya rantsuwa da Allah akan ƙarya ya rantse da Allah akan ƙarya kuma annabi ya ce yayin rantsuwan bayan sallar la'asar haka yanzu a hadisi ba da la'asar yanzu wannan lokacin da bayan sallar la'asar lokaci ne mai tsada lokaci ne mai daraja yana da falala da daraja sama da lokacin da ba a zahar ba bayan la'asar ba mutum ya aikata laifi bayan la'asar wallahi ba dai da zai burge aikata bayan azhar ba mutane da yawa san haka to sai ya rantsuwa akan ƙarya ga Allah kuma bayan la'asar shi yasa hatta za ka ga bahala idan aka tashi Allah asar ake ko kuma irin waɗanda ake la'ani na ma'aurata alƙali bayan la'asar zai tsaye da su a yi wannan rantsuwa saboda lokaci ne mai tsada lokaci ne mai kima a sa ma'aurata su yi rantsuwa da tsine wa junansu alkan wanda yake ƙarya an gane ko to ubangiji ta'ala ya ce to irin wa'annan mutane annabi yake cewa Allah ba zai kalle su ba ranar tashin alƙiyama Allah ba zai tsarkake su ba kuma Allah mu ɗauke sarki ya ce suna da azaba mai radadi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 wanda yake ta'ifatan da ka'ab ibn al-ashraf annan ba yahude da na baku labarin sa dazu yalwuna alsinatahum bil kitabi suna jujjuya harsunan su wajen karanta littafin at-taura an gane ko ayyatuna yaqfuna hadi qira'atihi min al-manzili ila ma harrafuhu min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam shi da karanta shi daidai amma a wajen karanta ba daidai ba duk wani bayani da duk wanda ya ji zai gane ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga bayaninsa da aka yi a cikin littafin za a imani da shi sai su canza suna karya harshen su wajen caccanza abin da ya zo cikin wannan littafi alƙalifu don me ta don ku yi tsammanin ai wannan abin da suka canza suka juyan min alkitabi yana cikin littafin daidai ne amma kuma wa ma huwa min alkitab yadda al'amari yake ba ya daga cikin littafin da Allah ya saukar a ciki ya kuluna har maka ka ji suna cewa huwa min Indila. kai wannan din daga wurin Allah ne abinda ka ji mun fada din yana nan daga wurin Allah haka Allah ya saukar na ba ku labarin kan da suka je suna so a yi hukunci na zina ga waɗansu da suka yi zina a lokacin su annabi ya tambaye su menene a cikin littafin ku suka ce ai kawai za a shashafa musu lalle ne a musu waka a musu kaza ya ce ku kawo a tauran littafin na ku karanta sai wani a cikin su ya ɗora hannunsa daidai inda ayar da zumu take a ciki wannan abdullahi abin salam din shine bi hannunsa sai ga ayar da ta yi magana ƙuruƙuru cewa mazalaci gefe shaki ina fata ana fahimta su sun shayin irin waɗannan abubuwa sai su ce daga wurin Allah ne wa ma huwa min indillah kuma alhalin ba daga wurin Allah yake ba ai ya quluna ma azkiru min ilal tare da wannan juya murya da suke da canza ma'ana wa tahrif ala tariqati tasbih sai kaji kuma sun zo suna fitowa ƙoro-ƙoro suna cewa ai wannan abin da muka faɗa haka yake a cikin attaura ba ma ta'aribi suke ba irin wani ishara ishara a kai tsaye za su yana ciki wa ya ƙuduna ala Allahin ba? suna furta ƙarya ga Allah abinda Allah bai faɗa ba su ce ya faɗa wahum ya alamuna alhalin suna sanar da cewa su ɗin maƙaryata ne kuma na daga cikin shigohi da zai iya shiga cikin wannan malamai suke cewa ne ƙetar iyaka A waɗansu hatta cikin musulmi sukan yi a iyakoki na shari'a idan aka ce ka tsaya nan to ka tsaya a wurin alal bai lahandari mafanin sallah da ya ce wa ya kifa inda amri ko wa na hayihi mutum ya tsaya inda aka umarce shi inda aka ce ya tsaya ya tsaya wurin aka hana ya hannu an gane wannan ko to mutum ya ƙetare iyaka saboda wai manufar girmama abin wai wurin ta'azimi an fahimta kai ne ga malaminka ko ga ka an ce ka girmama shi ka so ka kwanta masa ko ka dinga yi masa sujjada ya wuce gona da iri kaga wannan mujawazatul haddi an wuce iyaka wani lokaci shek awadar mazabisi yake cewa harami na madina yana daga cikin kwanan nan ma kafin azumin nan duk da azumin nan aka bashi limancin masallacin madina Allah ya taya shi riko ya masa jagoranci bawan Allah ne mai tsoron Allah da imani limamin masallacin kuma ne a Madina Allah ya bashi karatu ire-iren su yanzu babu su sai ne irin waɗanda in ka gansu sai ka ƙara imani haka yi to an saka shi cikin limaman harami a madina yanzu to sai yake bada labarin wani yace a nan masallacin madina a sahun farko fa kadiba sahun farko a masallacin manzon Allah wace irin daraja ce wannan wato fursatun ce la tu'awwal la tuqaddar bi saman babu wani kudin da zaka yi sawa ka ce ka sai irin wannan a ce ka samu sahun gaba yace yana zaune sai ga wani shehi ya taho ga muridansa a sahun farko suka tashi suka ba su wannan gurin wannan muridin ya koma baya wani saboda shi ne yazo ya matso kusa da shi ce karka sake irin wannan ya ce a irin wannan masallacin duk wanda ya zo karka tashi ka bashi sahun gaba ya ce ko da kuwa har ya nuna masa ƙarshe wajen daraja ya ce ko da kuwa mai zuwa ɗin a cikin wannan abubakar da umar ne ta san su suka fi kowa daraja ko ya ce to ko su ne ba a ba su a tashi Ka ce wai su su zauna wallahi buɗan bakin sai ce sai ce wai ai wannan malamin nasu ya fi abubakar da umar ya ce abin da ya bashi mamaki malamin yana ji bai hana su ba bai ja musu kunne ba cewa shi wai ya fi abubakar da umar kaga wannan guluwi ne da wuce gona da iri to ba a san mutum ya zaune irin wannan ka zama ka tsaya daidai wa daida a wajen ibada aikace aikacen shari'a akan dukkan wasu iyakoki na addini gane ko har ma aka samu wasu daga cikin sahabbai sun zo wajen gaida manzan Allah ke suke nema su kawo annabi sujjada sujjada suke so su yi masa an gane ku har suke cewa ya Muhammad inna nusallimu alayka ya annabin Allah muna yi maka sallama kama yusallimu ba'duna ba'dan wasu a cikin mu yayin da muke wa junan mu sallama mu ce assalamu alayka ya Abubakar assalamu alayka ya Muhammad assalamu alayka kaza kai ma muna ce maka assalamu alayka ya Rasulullah fa ai mun bai da matsayin ka irin namu sai ce masa afala na sujudu laka ba za mu maka sujjada ba wato shi a wuce na annabi ya wuce wannan a dinga yawa annabi sujjada kaga tambayar sa suka yi akan ba za mu maka sujjada ba fa qala Allah ya annabi yake cewa la raddar bi mithla hadhihi shubuhat sai faɗi wannan aya ta gaba kuma yana ishara ne zuwa ga wani hadisi mursali wanda Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Durrul Mansur juz'i na biyu shafi na 250 daidai daga Hasan al-Basri Allah ya ji ɗansa da ya ce balagani anna rajulan qala ya rasulallah labari ya ishe ni cewa wani mutum ya ce ya annabin Allah musallimu alayka kama nusallimu ba'duna ala ba'din muna yi wa junan muna maka sallama kamar yadda muke wa junan mu sallama na nasjudu laka shin ba za mu yi maka sujjada ba qala fi annabi ce la za ku yi mun sujjada ba kar ma ku fara kada ku kuskura ku dinga mun sujjada walakin akrimu nabiyakum amma ne ku girmama annabin ku da Allah ya aiko muku da shi ya halatta ku girmama shi ya halatta ku mutunta shi da kira sunansa ku ce sallallahu alaihi wasallam ku zauna ku yi masa salati da makamantan su kamar da yace ku yawaita yin salati ko a ranar juma'a domin mafi alkhairin yalle a cinye yadan ku ita ce ranar juma'a wanda yin salati daya Allah zai masa guda goma ire-iren waɗannan ababe da suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ku dinga irin wannan sannan wa ariful haqqa li ahlihi ku san haƙƙin iyalansa ku girmama su ku mutunta su a kira sunan matarsa ku ce radiyallahu anha ba a kira sunan matarsa ba ku zage ta ina fata ana fahimta ku san wannan daraja na annabi da iyalansa fa innahu la yanbaghi an yasjuda li ahadin min dunillah domin baya halatta bai dace a yi wani dan adam su gida ba kuma bayan Allah sai ne Allah subhanahu wata'ala sai saukar da ayar cewa wa ma kana li basharin dam ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس نعم. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله يتي ما كان لبشر بجاتي با أي لا ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أتي الله يا باش للتافي يا باش إلي من للتافي دعاك سوكر مصر والحكمة الله يا باش هكونشي لشو قبنشي أهننسا وأتو هكونشي أنا أنا نفهم فهمت الشريعة Wannu nubuwa Allah ya bashi annabta daga baya kuma sun mai kula lillahi kunu ibadan Ya yazo ya ce wa mutane ku zama masu mun bauta kamar yadda kuka so ku dinga yawa annabi sujjada a ya ce ba ga wani dan adam yayi haka ku zamanto masu bauta mini bin dunillahi kuma bayan Allah kai mutajawizina Allah ishratan ku zamanto masu kitar Allah ta hanyar haɗa ni da shi au ifradan kada ya tani ni kadai din ma da bauta ku gyara Allah Allah ba zai taɓa yin haka ba ai la yuqillahu alkitaba wal hukma wan nubuwata liman yaqulu hadhihi almaqalat ash-shar'a Allah baya bayar da shugabanci da annabta da hukunci da duk mutumin da zai kafa irin wannan mummunan magana walakin amma sai dai zaka je kuluna suna cewa su annabawa waɗanda Allah ya ba su hukunci da annabta da jagoranta za su iya cewa kunu rabbaniyina ku kasance rabbaniyi lamalan rabbaniyi shine a ulama'u abilin ku zamanto malamai masu yin aiki da ainihin wato abinda ubangiji ta ala ya umarni da ayi aiki da shi a cikin littafinsa ku zamanto masu hannuwa da abinda ubangiji ya zamanto ya hana ayi a hannu a cikin littafinsa wannan shine abinda iya abinda annabawa za su ke faɗa kenan amma su ce ku dinga bauta mana ba zai yiwu ba ku zamanto rabbaniyina bima kuntum tuallimuna sakamakon abinda kuka kasance kuna koya an gane ko min alkitabi kuna koyarwa a cikin littafin wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuma kuke koya a cikin sa na halal da kuma haramun? wala ya'murukum an tattakhidul mala'ika haka ne wala ya'murukum an tattakhidul mala'ika sannan kuma annabin bai har yanzu da zai umarce ku ba daga cikin dan adam a samu wani wanda zai ba ku umarnin cewa ku riki mala'iku ko annabawa arbaban ababan bauta lafazin arbab jam'i ne na arrabu dukkan wani abin da ake bauta ma wa koma bayan Allah kamar takabatis sa'ibatul mala'ika kamar yadda sa'ibawa suka yi mala'iku su ne ababen bauta a gare su wal yahudu uzairan yahuda suka rike annabi uzairu a matsayin shine abin bautar su haka nan al ahba malaman kristoci da su da ainihin wato yahudawa suka rike annabi isa ainihin wato ko kuma ruhubanawa suka ɗauke su a matsayin su ne allolinsu wannan annabawa duk ba za su yi wannan ba Allah ta'ala ya yi tambaya ta cewa a ya amura kun bil kufri ba da ita antum muslimun shin yanzu annabawa da jagororinku na Allah za su umarce ku da kafin cewa Allah bayan da kun kasance musulmai haka zai yi zai yi ba A ilayen yan wannan dan adam ɗin bai dace da shi ba ya umarce ku da ku zaman tukun kafin cewa Allah domin wannan aikin kafirci ne ga Allah an gane wannan ko malamai suka ce wanda istifhamul inkari ne ma'ana ana musu inkari ne ana tambaya kamar ba a sani ba amma ana inkarin abin da suke aikatawa yanzu ya amurku yanzu haka zai yiwu? a ce kaza bayan da kuna musulmi an gane ko wannan magana ce ake yi ga mummunai waɗanda suke yin yunkurin su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sujjada a bayan ka ga ba Allah ba a duniyan nan a wannan zamani an samu dan adam inda ake masa sujjada kuma shi ya yadda. ya yarda Allah ya kyauta duk wanda ya bari aka masa sujjada kuma wanda ya sujjada da shi gaba ɗaya sun kafirta Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ayyubu luri wajen girmama shi a ƙetar iyaka a wajen yabanta shi yasa ma Allah ya ce kar a bar kabarinsa a buɗe kar a bar shi zama a boye a sakaya saboda gudun kar a girmama shi sama da yadda matsayinsa yake har ma ya ce la ta tsuruni kama asaratin nasara da maryam kar ku yabe ni kar ku so ni kamar yadda nasara suka ba annabi isa dan maryam suka wuce gona da iri wajen san shi da yaban shi suka bai da shi allah kar ku min irin wannan Allah ya ce fa inna ma an abdun ni bawon allah ne haƙulu kawai in kun tashi ku ce abdullahi wa rasulihi kawai in za ku yabe ni ku ce ni bawan Allah ne manzan Allah shi yasa wanda suke karanta littafin al-burda akwai yabo na manzan Allah da yawa a sa amma ku sani wallahi akwai waɗanda suke su ne kuma mafi yawa duka akwai kurakurai siffofin Allah ne ake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaban daidai akwai kuma wanda ba daidai ba saboda idan mutum zai karanta alburda sai ya tabbatar da wanda zai koya masa ya san ya san ya san abin da ake faɗa kar ka je ka koya kai kadai kana ta jin daɗi muhammadu sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini a ka ji a koya maka a wurin malami rabbani mai tsoron Allah wanda ya san menene hakikanin sufofin Allah menene hakikanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaje garin yaban manzon Allah ka fada cikin matsala an gane ko ubangiji ta ala ya ce ba zai yi musu muku wannan ba hakanan wani hadisin ma ya zo wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aita law mararta bi qabri akunta tabdila lahu yanzu shi idan ka zo ka ga kabari na zaka yi masa sujjada qala qultu la qala yace to fala taqulu karku yi law kuntu amiran ahadan da na kasance zan ba wani umarni a yasjuda li ahadin akan yema wani sujjada yace la amartu an-nisa an yasjuda li azwajihinna da mata zan ba umarni su yi mazajen su sujjada amma ba dan adam ba dan adam da dan adam a inda ma za a ce wani dan adam yayi wani sujada to da mace ce za a ce wa mijinta sujada lima ja'ala Allahu lahum alaihin min alhaq saboda haƙoƙin da Allah ya daura akan su ne mazajen su Allah ya ce ya amuru an gane ko bil kufri ba da in antum muslimun shin za su umarce ku da kafirci bayan da kun kasance musulmai ma'ana abun ba zai yi ba kenan kar ku yadda duk wani jagora ya gafa akan kafircewa Allah muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dada wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah